ga lokacin da shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ya ce wa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sake dawowa majalisar dattawa da buƙatan karɓan bashin dalar amurka biliyan talatin ne ake ta sukan gwamnati da kuma tunanin sake salo wajen karɓo bashin wasu 'yan majalisar dai na matukar buƙatan a sake tsarin da buhari ya shimfiɗa na cin wannan bashi yayin da wasu ke ra'ayin a yi watsi da al'amarin domin najeriya tumbin giwa ce mai magana da yawon majalisar dattawa aliyu sabbi abdullahi ya ce majalisar dattawan ce ta ce a dawo da kokon bara ba shugaban majalisar dattawan shi kansa ba gaskiyar magana ita ce majalisar dattijai ita ce ta dubi wannan al'amari ta yanke wannan hukunci shugaban ƙasanmu shugaba ne mai adalci wanda ya san zafin dukiyan jama'a amma ba shi ne zai wa'annan ayyukan ba mutane ne za su yi wa'annan ayyukan mutanen da za su yi wa'annan ayyukan kuwa idan har ba za su iya tantance su gaggaya muna abubuwan da za a yi ba to ina muke da in cewa ga al'amarin yadda su take ba zan so in san yaya wa'annan al'amarin za su samu sauki ga jama'anmu ba mun yadda cewa eh lallai za a iya rancin kuɗi ai ba mun ce ba za a iya rancin kuɗi ba saboda ko cikin kasafin 2016 akwai rance kuma akwai rance na cikin gida da na waje Shi kuwa ɗan majalisar wakilai Jagaba Adam Jagaba ya ce tun da ba asusun gwamnati kudaden za su shiga ba, shi ma ya yi na'am da ciwo bashin. Cin bashin nan ne na goyi ba ba shakka. Ba komai ba ne domin yadda aka zana yadda kudaden za su shigo kasan nan ba taɓa shi a Najeriya ba. Me nake nufi? kudaden nan ba zai shiga asusun gwamnati ba. Ita bankin duniya in ta ba da wannan kuɗi in ɗan kwangila aiki bankin duniya kai tsaye za su biya shi ba za a ɗauko kuɗi a sa asusun gwamnati a zo a ɗibi kuɗin talaka ana wasa da shi ana sace-sace ba tun da nike da kuma ɗan tarihi na karanta na kasan nan ba a taɓa karbi in wannan bashi wanda zai kasance da amfani ga talaka kamar na bashi ba sauran ana turawa gwamnati ne a juyin gwamnati asusun gwamnati alubazarin shiga sata shiga manyan barayin bairo su shiga su sace kudaden nan ka zuwa karshe ba tsuntsu ba tarko amma mai sharhi akan tattalin arziki dr sadiq umar gombe ya ce najeriya dai ta fi karfin a ingiza ta ta ciwo wani bashi domin tafiyar da ayyukanta na yau da kullun. maganan bashin nan da za a iya jinkiri da shi saboda hanyoyin da aka tattoshe na sama da faɗi da Baba babakere da yadda aka yi ainihin asusun shigan kuɗi guda ɗaya ɗin nan ake samun rara na kuɗaɗe da ake gudanarwa don na tabbatar miki da ma ba irin waɗannan abubuwa ba wannan ayalin da ake ciki ma da sai an ko kafe da shi kuma da ba a noma ba a ce harkan tsaron nan ya ci gaba to da duk inda aka yi noman nan da ba ra'ayi noma ba so da ba a yi noma ba yadda ake sayan yanzu masara dubu goma sha wani abu ina tabbatar miki da ya ta kai arba'in hamsin ma a ƙasar nan Bincike da na gudanar ya nuna cewa akwai takardu da dama na shawarwarin samo kudaden shiga daga cikin gida Najeriya da aka riga aka miƙa wa ofishin shugaban ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.